الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن النصف وجب وجب ya saku ta taci 2014 kalendar miladiya mai kafin gutunci daga kakai littafin ƙa'idatun muktasara fi wujubi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam mawlatil umuri من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى من الذي تعكيك يعني تعرفنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد سيتشو قوموتا وما زبانجي كاكين بارن مقدمة لتاتي جاي بابيني بوكو باني ما iga ga da nasir risala nasir ya litafi wato ne mutum ya kana page 25 ya shi ba ya yi الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله المؤمنين المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وولي الأمر منهم كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يقوموا بالعدل وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه mun ga alhamdulillah shekul islam ibn taymiyyah ngai je boyen su yace bukata tabbata ya Allah nasta'inuhu ya wata muku ce wa nastaghfiruhu ya wa gafara tu yace wa na'udhu billahi ya wa tusabe tu yace min shururi anfusina daga shiri yace takibo wa min sayyiati na gan da jejjebo ya tuji man yahdi man yahdi Allah fala mudilla la sanan to yace ga uba ne zando rajuwa wa man yudlil fala hadiya la na maga gina zando ubawa wa shahadu an la ilaha illallah Allah hijriki hadi zai zaji buta da gaske na sai Allah wahda wudugi la sharika da wadi na gafu bacina wa shahabi majri anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu kida annabi muhammadu wuje ya tsaye ci yo tuce ya tsaye ci mu na. sallallahu alaihi sai ci ja salatu ya nabi wuce wa sallamu mujaminci taslima amma ba'du zumanana fa hadhihi nana qa'idatun muktasara qa'idu yo buburugi fi wujubi ta'ati Allah wa rasulihi yace wajibi ci ye zulami to sako tu tuci fi kulli hali wa ala kulli ahad halin don kuma ta ce zainin dondo wa annan ma amara Allah bi wa rasuluhu kuma hakika na sako bai tuci ji foro bai min ta'ati Allah yayi mi tu sako wa wulati al-umur gan bai da shi wa munasahatin gan gani bai wajiha nasiha yana wajibun ne wajibi wa da zalika gan bai ne kyau ci majin na jamin al-wajibati mine ya wajibi jona qala Allah ta'ala ta tana tuna gan inna Allah ya'murukum ce ce je foro an tu'addul amanati la ahliha ne la amanan ne le ya zai ji ganuna wai za hakamtum bainan nasi ya maga ba hukunci takane za an gijo an takumu bil adli ya ba hukunci gani bi adalci inna Allah hakika to yace ya ya'idukum bi na naga ce ce jiye wazi bai yore ce ce sai ture ya tasu kone inna Allah hakika to ce kane sami an wafe tunewo basira mai le bayanin qala Allah ta'ala ce na tunaga ya ayu allazina amanu ya ne ya imani jinan atiu Allah ya mi tuce ci wa atiu rasula ya mai lame tutuci wa ulil amri min wanda da dushi wanda da ta ce yabo fa in tanaza'tum fi shay'in ya ga bidde ya gabe gimi ko ya ci bacce le doji bai ce yan doci faru ila Allah wa rasul ya gadi wuce ba da su sako bai tuci wani in kuntum tu'minuna billahi abe ke gafe yayi maji ba sai ci wal yawmil akhir ya fali kiyamina zalika khairun nadi al khair ga wa sanu tawila wa malaishi ba wani bai fa amara Allah al mu'minina bi ta'atihi sai ci mu'mini furgan la ma wa ta'ati rasulihi sai ci majin foro ga Allah na tutuci wa ulil amri minhum nan bai bici shi kama amarahum kam na sai ci jan foro an yi adul amanati la aliya ke dai amana ce yanzu lan lau jabundutun da jinwiya na wai za haka mu bainan nasi amma ba ku saka ne ba an ji an yahkumu bil adli a ba ku ci wani bi adalci na wa amarahum sai ci majin foro idza tanaza'u fi shay'in aga da cin da bai tayin da an yarduhu ila Allah wa rasul Allah ya ba da sun ce cikin da tucuyi qala ulama'u man shiga ar-radd ila Allah wa ar-radd ila kitabihi ezulu jabudu tusaci ngai wala jabudu tun tafi da ni tafi yace ce wa ar-radd ila rasuli wa mawla jabudu tun tuci magai ba da mawuci bayan annabi ajin hajjiri ya nuna huwar raddi ila sunnati wa Allah ya bado to sunna ya annabi qala Allah ta'ala to shi latna nasu ummatan wahida zo an yi yafi al'umma ni ayo ta ce tauhidiyo a cibiya da can da ba fa ba a na Allahu na sai cibiya fice cibiya nabi tumbe shiri na shi ya zai bishara wa a amma shi gargaji na. wa a anzala ta ba ta ci fi cishi bil haƙi bai gaskiye ya kuma bainan nasi abu ba kun takane ga hanyar. fi maktalafu fi yana da can da ba wani wa maktalafa fi illa zina, utu min ba ma ja'atumul ilmu baghi ma ja'atumul bayyinatu aiza madacin da ba ciwuwa sai zai ja la ilimin e na baya na bayani ya tula na gaskiya dana a ga ya gwaye gwaji bi tuna je ta ce da jonin fa da zai na amanu zai ji bai iman na ce cawu ba limaktalafu yana da cin ba fi min alhaqi da ni ubo ya gaskiya bi izini da izini ya ce ci nan wallahu ya di man ya sha zana ba sai na ce ce lu ba ila siratin mustaqim da yakun boro faj'ala Allahu alkitaba ce ta litafi da allazi anzalahu litafi ci jina nan wa allazi yakum bainan nasi ga ba ku ci tsakane zan jo fi maktalafu fi yake yana da cin ba ci ubo ko shekul islam ibn taimiyya yanzu ya bukata da tabbata Allah ya wa taimako ya ci a sha taimako wa da ci ibadu yo iyaka na wa iyaka na wa gayya jibuta ya bojo wa magayya wa taimako gani da yau wallahu almusta'an ala ma tasifun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn abbas ga izasta anta fasta in billah wa ga wa taimako wa taimako gangani bi ci yi mai ba gafara da tsaye ci a shewa da zai gaizu su ba gafara wa kultu stagfiru na gafara yi ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi muwalin وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قلت من غير تغفر ربكم وغفر بتوتي إنه كان غفر توتي فبذ يرسل السماء عليكم إدرارا يجدكم باستغفار جيتوتي عسي بلبيعي ويمددكم بأموال توتي ما يدوكيا وبنين وما يجيشي ويجعل لكم جنات توتي ما يلاتيجي ويجعل لكم أنهارا توتي ما ينوجي sai bugu da ba gafara a sa sallam goma ba gafara fo ni wannan su 70 ba riga ce daga bashir ya ci ta ci da ya tun yi da na ce ci ga a a sha ba ya gwace da na ga ba wani wa ya hidayatu tawfiq ya wanda hidayatu irshad wai ba abun na a mu ji fahimta annabi ga ajin zan duwa ba wa jiri ta da zai zaji ta da gaske na sai Allah wani inda ga la ilaha illa Allah kalimai la ilaha illa Allah nan waye kalimatu tauhidi waye kalimatu haqqi waye kalimatu taqwa waye hablullahi kuma ya al'urwatul wuska kuma ya alhassanatu ba ta la Allah ga yasun nan najo la ilaha illa Allah nan wanda rukuni guba nafiyun wa isbat wayan yi yabe wayan tabbatar wai. na fiyun laisa ka misli shay'un wa isbat wa in na bura a umin bura'a minkum mata budu na min duni ya wa bai bai na yi jibuta buta ci maji sai cha ne wa bada bainana wa bainakum ba zawatul wani ne wa yi na fiyu hatta tu'minu billahi wa da wuce isbat eh wa man yakfur bi taguti ne nafi wa yumin billahi nati isbat kul huwa allahu ahad ngale ne isbatu allahu samad isbat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan nati kiyon nati nafi la ilaha nafiyu illa ana isbat fabudi ni wa kimi salata ni zikiri Kuma ayo ko ya bugo nafiyu kawai ji tawhidiya isbat kawai maji tawhidiya kalimar la ya Allah nan manu ila mabuda bi haqqin illa Allah da zai zaji ta bi gaske na sai Allah kalimar tauhidi na wanda shurutu shi al ilmu al yaqinu al qabul الخضوع الانقياد الصدق المحبة الإخلاص الكفر بالطاغوت النطق kuma da yana je ke luya nan sai da gaɗiya da yana je luya nan wajen yana ku yi mai jiri ki hannun muhammadu wuce yan tsoci wa mai tuci yan tsoci nan anabi wuji yi tuci anabi tuci unji tsoci a mai jibuta ya nabi mutum mai dubu ta ce ma min al al-haram ila al al-aqsa ni sai ya ce shi ne zai abdi babu wannan ma qama abdullahi yad'uhu ka kuna wuce sai shi da kiwon ce yi ci nan wani na da nabi ko in kuntum fi shakkin mimma ala abdina ya ga yi shakka yana cin da wuji na zai abdina babu annabi sallallahu alaihi in kuntum fi rabi mimma ala adina zai adina ba abin nabo nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi tuce ya ce ciki dalilin muhammadun rasulullah allazina ma wa da al kufa ruwa ma bainam rukan su zai tauna na min allah wa wari ko hadisi na ko ko ayatu na tunaga ma kana muhammadu ba hadin min rijalikum walakin rasulullah khatam da radin ban mudu shugaba bayan zanduwa mini ba geji ba wani tuciyan ceci wa ma muhammadun illa rasul kad khalat min qabli rusul an radin ban mudu sha sai tuci tuci da kani nan inni rasulullahi ilaikum jami'a sai tuciyan ceci ne bai bayani bu e bago ani muhammadu tuci iman diga ni muhammadu ya tuci ma yana ni diga wa labari na. uya gaskiya ga yana dabo janna dabo siratu dabo azaba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya da jala da tiya shafa'i gaskiya ba ta yi maji daga nan shi ina bi gaji foro nan ko gaji waji ji foro bai mun ji foro bai sallah ji foro bai to su mun ji foro bai ga mun ji foro bai da su ko ji foro bai su ji mun ji foro bai ji kaza ba ta aji ina bi ga ga dia da ne zuya buyu bi ga dia da shirka ga dia da sirri ga dia da lai nga ɗiya bai zaru nga ɗiya bai ibasai nga ɗiya gan bai hukunci ji bai mutu na ta littafin sai ca ne nga ɗiya bai zaru nga ɗiya gan bai hasa da nga ɗiya bai zagayu nga ɗiya bai zagayu da liwatu nga ɗiya gan gani bai tabaru ji nga ɗiya da girman kai nga ɗiya bai hasa da nga ɗiya bai fiye ba ba ta ne na nan nga ɗiya ne za ya bayu wannan gaji bu ta ce ci masakin na nufi sa sallam gaji nan waga aji sala kim na nabi aji na wasai waga ati azu kim na nabi aji na wasai waga alu aji kim na nabi aji na wasai waga aji kaza kim na nabi aji na wasai sallallahu alaihi wasallam taslima amma ba'da zumanna fa hadhi qa'inni qaida ta canje cin wajibi ya zalami tu so ko halin donbe ina maso ko be tu cin gaji foro be ina e, emilatu yi dole emilatu yi da ci make yi dole wa mojina si hoya ko mace na aya daga cikin latin daga inna Allah ya amuru kuma an amana, amanati ila ahliha sai ce je furge la alamani ne al amana je le ya zeji ga ne eh la wa shishi ana da da wuna ko a ga go shishi ungosa da makamancin su wai za a kamtun bainan nasi an ta kumo bil adli wa maza a baku takani za a yi ba cikin gangani bil adalci kul amara rabbi bil qisti ce ki mu ji foro gangani bi adalci wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin e sai ji adalci to ce waza ne je ji adalci na inna ka khalifatan fil ardi wa la ta'lifata ke kin bo fa kun bainan nasi bil haqqi ba ku takani ba yo gani de gaskiya wala ta tabila wa malami fiye tuyan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga almuku almukusituna ala manabirin min nurin ayyamin rahman da jaji adalci na ta ce min baro na da gaske na kafa gwaro ya ce fun kiyami an sai ga laji liman da kuce nanu kome ala an lata dilu yi dilu wa akrabu littaqwa nan wani ya ji azan gaci nan mucin ga laya jin adalci luban wa mu ejin jin adalci ga su ba da sai su ji ga e bugo ya zufu jin adalci annabi sa asali ne wasallam ya ne haramta zulma la nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tazalamu me zalunci lajin haramu ya tace mu lajin haramu tace bai yoga ji zalunci ma ya bago fiye jihadati da ci tace wani na kawai da yake ta ce wago kan da ci lele kan da ci fa kan da ci jibada kan da ci fiyazu kan da ci giyan gici aki yoyi aki na kawai aki yoyi aki kazayu na gai adalci aki kullu zai hakkin hakkahu waga da yi gani adalci na waje ne dole zai ya zanna wai ya zanna wai shi ya zanna wai shi ya zanna wai shi yanki ya zanna wai shi yanki ya zanna wai jikan za zanna wai jikan za zanna ma wa gaji hanni na gaji zalunci a nan daga man na lau jariya ta ni man kan lau imra ta ni ko zanna gaji yin guba nan fa ma la ila ahadi ma ja yawmul qiyamah shi ko ma fanda ba zai yi nuca zai nake na cibi na kuna na na bi fa alkiyami gafi na kun ga agma wa ga wasu jihar tsakani ya yi wajo annabi ga ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ya suna ya ce mai jani tsakaniyar ya giye shi wa maga ke yi da shi gama sai ke jani tsakaniyar zai ji ya lami tuwo nan headmaster tsakanin da ticoji hod tsakanin da membayan department yoji governor tsakanin ga jama'in eji yoji etu tsakanin ga gani da jama'in eji yoji principal tsakanin ga jama'in makantar yoji bata yin neji ezulagu sun adalci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ma min abdin yastar'i Allahu ra'iyya ya mutu yawma ya mutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi la ya yuri ra'yata janna zanto ne ga shi jama'i zo ma jama'a yi tibi na kun wuce malagwa sun amana wuce malagwa sun gaskiya wuce ma ji wuce ma ji ayin ci wuce ake agina na wuce ma ji zalunci na ji a yau mulkiyama zanna bi fali kiyami gafi na kun ga zanna bi fali zanna e, wa bi fali kiyami lamiri ya rayata janna ma wa kan alijanna hau kama kata sai ji adalci ka ga gaza na wasu bai ne a lusun na shi e ji adalci a taka yayin bidiya shi ebe ne yan ya shi a hali suna ba na suna miya ka tuga ya shi kafira ne a suna gano ba na aga jiga na ga jiga babu a ga aji ba shi ganin ba inna Allah ni ma yanzu kuma inna Allah kana sami'an basira wale ba noji inna Allah kana sami'an na Allah wani suna ya ce sami' a wani suna ya ce albasir wani suna ya ce ya bugo suna ya ce gani wani da ala asma wani suna faɗo biya sunan don sifa kullu ismin ya ta zama sifa mini suna jiyan sai ce Allah subhanahu wa ta'ala gan ya allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ya mitu sai ya mitu ki shigan da shi shi fa in tanaza'akum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ya ga da ce le bai ce ne ce ga je da ce shigan da tuci in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir ga ji man da ce ce fa kiyamina zalika khairu wa ahsanu ta'wila na ga da alkhair gan gan malla ejeke ba wa an gibe gan asha emilatu ce is independent emilatu a nabi a alaihi is independent amma emilatu ya doshi ci inda ya zata cinya ci wule tsoye ci betu ci ba nan amma ya gabe da emigiyar cinya gandocho ya gaje je da sun ce ci gangani bai tuciwi ceci forogala na tuwe ceci forogala na tutuci ceci maji forogala na tuwe da cishi kim na ceci ji foroga amma ana shi Allah wallahi ya zai damu ya nan ya an maga jan hukunci takane za an ya zo ji adalci na ceci maji foroga kaku ne da ya gadi cin libanin a jeba da su ceci gangani bi tuciwi mun diga gadi cin liba a da su manyan ya maji ya ga da can da ba a biya a manya waya wanda ya zai ga da can da ba da su maza a biyu kwa da su maza a biyu waya wanda ya zai ga da can da ba a biya lagwa sai ne zaji shi ta ci ko ne zaji shi ta ci wana to zaji shi to zaji shi to man mi shi to manya ya to maza a biyu to maza a biyu ko to jama'a masallaci fu to jama'a masallaci fu yaji ba ta yana so ce wadda yi ne yi lamin tusa ko betu ci ga e bugo ki so ki betu ci ga ya ce mas'ala na bo wanda ga ga yi go a'a ba na dalili ga a afanda ba ga gashi shi wa akida develop bezo ce dodo wa dalili o zama ebo no ga akida develop bezo ti wa da dalili zo gaji bengu yo na duru ma sunnati haisu darat jali imam lauzai wale gan zai shi jihadi ne lalace ne za ibn mubarak wa hal asada dini illa al muluk wa ahbaru sai wa rubanuha eh da yadda bane jin ne lalace na sai da ci gici ya eh, bane da siya lagu min su sun shari'a ahbaru su'in man daidai shi kiyasun batilu shi wani da alhawai bi arawu shi in ga labi a ce laji kiyo a ce lagu shari'a

ki za an ta ci goce bayan ya ka na su mata wai da tayin a ta ce tauhidi tun zamani a nabi adam lo zamani a nabi nuhu a ci ga da cin ba fa ba sallahu annabi na to sai ci bitu annabi shi bashiri na wa mundiri nabi ya mafala annabi adam tuci ya mafali nabi nuhu nabi ya karshe nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuci na ji mai ulul azmi ne za gutsun zijayo nabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ko wa khazna min misakan ghaliba ce wa anzala gumun kitaba bil haqqi yakuma bainan nasi fi maktalafu fi sai ci malitafi laya annaba mucin shi ya ba biya ba ku tsakani zan yo yace na ga da cin da ba ciwo na zai ji وما في الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إذا إذا كان لباتي وسي بيان gaskiya da biya bayani da biya ne bo kibo e bo e da jiji a da can da ba ɓabenan muna e da da wa gaskiya da ka zai gaduna ma me le ga ga ga ga wuce wa ga agba ko a ga ashe ba ko a ga mi a cin jiji ko a wani ga yi bagayo musulunci majiya musulunci majiya da gangani duniya fada Allah wadda na amuri limaktala fufi min alhaƙi bi izini zai bi imani na ce cawo ba da'a e kuwa e gboro e ne da ya ne ba ciwo Wallahu ya ji mai ila siratin mustaqim zai raba ta na waluba da ya e kwayin boro ebogo ezusu baba wadda ce ci allahumma rina alhaka hakan warzuku na ci ba ce ci wi ga gaskiya kina wa moyayi kwayin milatu wa na ci na gama na ga ga gama na dana moyayi kwayin biya gangani biyoyi ezu bayanan ezu baba ugan gani bi ceci umar jiga ya zaiga da ce ne bani unga izando rufuji yawa ikhtilafu ga guba da ikhtilafu tanawi amma da ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu sai ga salatu ibrahimiya dokun zanne jinna zanne jinna zanne ruji wange guba bai bane pata sunna bebi ko ikhtilafu tanawwu zane lamitu riwaya bilali sallah zane lamitu riwaya abu mazura sallah ya wajen azkaru ne jike lalai na don kuri ririwo subhan la ta ta alam la ta ta fi allah akbaru bismika allah mamut wa ya dabu kula allah bi rabbil falak bi nas yau suke dabu ayat kursi dabu kashi zane jine zane jine zane batan wajen doga jini ba batan na a nisa sallah mu wunnu kemi ne ji salatul khawf ji ne yiri yiri ndo no gaji mini gono waji kiyo waje yi takbiru ya janaiza ruwango ci guni ruwango ci gutu ruwango ci gutu wani bata waji kiyo waje ya bane bata na sibe duniya eh sujada wa azkaru ne ji bane ne kakai zanne jinna zanne jinna waje yin bata ya bane na sibe duniya ngawale ko ne shi ikhtilafu tanawwu ngwa ga ikhtilafu ne biyu ga al'umma amma iftilafu tadad iftilafu ya ni da dalili ni da dalili a cikin ne masalatun khilafiya no ma kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazari zaini ga tsoyaci da sunnani zaini ga tsoyaci da sunna kama a ga mun ne masalatun khilafiya na ji lafiya sunna kama tsoyaci da wallahi al-asma'ul husna fadubiya al-asma'u jam'u kuyo zaini ga zai ke za ji yawo goguni gawo lokacin ni zaini ni maga no zabagi ni a ji na goguni ga lokacin ni a ganin yi masa alafin ki lafiya no ina yi gaskiya na fanki hu ma ba na min nisa nasu lasa wa ruba kuyo zaini ga zakada doko zaini ga zakada doko ba. ina yi gaskiya na zaka da doko bai buna ina ne bisa sallan mu wuna ga da wannan dagu yo zai ni gan a shaira ya bata ji kafiri ibn anabi gasa taftari ku ummati la salatun sabina firqa alumun ga ga da 73 kullu hafin nari ko bata mafin afinan sai nike ce mana alayhi mu wa sabina bi sabiri ta ci bin shira shiraku dala ne bata to a shaira ya bata kafiri ayo no dalalu ji martaba nya dolaru kano ce wala kufu dolaru kano ce wala kaji dolaru kano ce wala kaza alsin ba ga fira ku dola bai aje kafira alsin yi ga shara bai aje kiyo aje kafira adi a ci bici a ti da ma je kuskure in ga ba so yaci in fada yi wa ba yi yaci in jan azaba kan wa jan azaba mai bai da ke da azu yana ade alul wa'idi mu jawa da tuba ji kamar suna mu jawa da istighfaru mu je da gando ci ja alkiyo na le ta fiyanan wuje wasu majalci da bai zama cin wato ke fayin duni ebogo ina ga agagaye a wujige da da shi matsala goro ga matsalatin ilafiyar ii babu gaskiya ciwo fahimta na za tun fi shefar dulin lahi war rasul وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kama yusalli bil layli idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga waje sallah shi ya kulu wajin gagan اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل الله اتنا جعلتنا جبريل بميكائيل وإسرافيلنا فاطر السماوات والأرض اتنا جعلتنا سمغان بكينا عالم الغيب وشهادتي اتنا ديلي ne su soci to an ta takun bai na ibadika wai ba ku caka ne wuji wujo fi ma kanu fi ya talifuna ya e ce na gada da cin libati wani ahadi ni sai ci wumi ba limaktilifa fi min alhaki bi izni ka ne da ga da cin libati wani na bai izini yawai ka taji man ta shawila siratin mustakim zane ga bawa na wuba lo goro wa ne gan jibril ga mika da sarafin malaika mutan ga musayin malaika shi aya hadisin na walau ga Allah ga da ilimi ya gaibo e ba san ci be Sai ba san ciki to je mai fata ne mai daini mai gaiguna fallama harra ta bayyana tijjinnu an dauka ni alamun algaiba ma labi su fila zadi almuna shan je mai daini mai gaiguna sun ce kulla ya nan man fi sama su lalata algaiba illa la ya zaɗa sama baki na daini mai gaiguna sai allah allah gaiba ku taka ne wuce shi yana da cin libatin gona allah wun ba lai kwai goro da yi ne wai zai ba lai kwai goro a legan alidaya ta ga guba a da ilshad ko mm. amma da hidayatul tawfiq hidayatul irshad Allah za ba ga na na nagen na ne daidai naji daidai annabi shi diyan nan manji madiyan nan amma hidayatul tawfiq yau la mai tudi daidai su wasu ko budan ngo jani ako bani idza hada cin ne ba zan ba cigo daga jigan ba ga waje ba fe jiki ba fe jirida kuma ga nalo no ayyuhal azizu mu da so ki zubo da ya yi alazizu a yi alazizu iza cin wacce ya tuma ga ta ga hanci amma ga ga hanci gana aje kafira annabi sallallahu alaihi wasallam kali tafi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wasika lo bayan ke wancin so wasika na annabi sallallahu alaihi wasallam kalo bayan su yi rakli ne su rakli ne kiwon kunga ni Muhammad rasulullahi la azim rum mm. da Muhammad rasulullahi lo bayan rakli ne iza cin wacce ya rum cin nan na kabina sai la ta ba ga waje be zaci wace na ga don ranka dire eh ta al'ada mu yau fi al ada alibaha sai na siga be gan wajen hacan idan hadi cin liba zan da ci gan wa go do ci ya ga ji zan da ci ga wa ko babu gaskiya ce mun ji masa lafi lafiya no ne gaskiya nan wa go do ci ga ji zalunci na kawo ka magaji kafici ne kufurin ba wa wani waje kabuli mai ko da yi ko da kanu da ba shi a kudu shi an ranar shiga zanduwa ne gaji wacce na jiri jirida zamani na ne manyan suna shiga ga guba kaje zai shiga iza ji wacce wa bai sun maslan sun shiruti nan amma ne zai shiga samsam ujiya nan amma kamun na shiga samsam iza a ji wacce na ga zanduwa ne ga wacce na ji kafiriya ba ga wajen gane ako ba na bone of contention na na gada wani ka iktilafu na man shije na tsakani ya ko aji ko ajan rabi'ul madkhali mukbilil wadi'i ya yabni ali al-iyali al-hajuri ko muhammad sayyid raslan da man da ka kai a lobe nazari ga kiyo idan ji votiya al-albani ibn usaymin mujammal fikil islami ba go jiga ne ko bata man na jiloki gan iza jiwo aga da gan maslahu ga la amfani biya musulmi ga wani eh? amma to zai ji gan iza jana kya gan aga gaza ndo ne juna waje kafiriya to wale gan ikhtilaf ne da ido tsannonin yana sai gaji bi da wani gaza ndo ne gaji na aje kafiri dai mai suna na ganna suna amma gaji mutum ba su ko hatu burhanakum in kuntum sadiqin a ga abdullahi ibn umar jiya yusuf sallah a ga masa lafi lafiya a a kujiya a abdullahi ibn ba sallah ta fi akida galo alin a ga mutazila shi kafiri babu dai kafiri mana da yi likiti bai dai kafiri amana hmm zai je kafira a mana musulmi shi ya shi abu bata musulmi a yau a ci dai kafirin wace hukin wace wani jikin ya musulmi shi a nan wace gama da ya shi musulmi ya doci musulmi ci wuya permission gun gadon wo ngo diya na ko nga gada shi ya goye ya gusa ya jiki a ya wuwa ka ga ga ya zashi ashe ya guku wunna minci diya ni zane ga ga kafiri a mana eh eh mota manu abin nan musta'aman kunji mutan muna musta'aman gani be ma'adu shi gani da tu'adu zimma shi amma ga mutazza ce kafir a ma'ana mai wakil nuna da mutazza ce aje kafir a ma'ana na midiya mutazza dai yayin midiya muta alul kalabi Allah kiyaye mu ya bugo insha Allah ta ga kafin ya nan bari ga daidai nan ce sha ya mana mai ya ci micina sai ci allahumma bi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so wale gan takuna ji kesin algeria ne a sheikh muhammadu nasiruddin albani ni algeria ci fatawa ya e, cin kesin mucin wadda yana ko odo man wacili albani banan kuyo ko the same albani be masu still hubo ya e ba da banu no sislatul wudawar nur sislatul wudawar nur wunce cassette yoyon series of cassette ya albani wadda yana ko ya e ba dubba da banu ke bai jiki nke e bai ganga contrary to ga irin wunce na wale ko amma dai man na shiga no verdict ni ko waye ya ke sirin na mu depend ya hali kici ba musulmi sho kya la alkhairi biya wa kya la shiri kya ba wa kya la shiri loyo kya la alkhairi biyo nan amma dai man na shi bai zuta cin nan amma ne mai ga diwa abun nako to man na shiga wa jiwa sam sam na a ga zando na gabatin jina shi kafiriya wa ga lolita ne gan tabdidu zulumati fi kashfi fi kashfi mafasid al-intikhabati yan muhammad ibn abdullah al-imam one of the this is one of the best leaders na na kai yo te ya jano amma ka wonto muhammad imamu wa ga guni ta fi ton gan waye ganga zan duwa ne ga votin jin ku contest kwa liuna ko an je ka tiriari mun je ga gan wujin ko nan ga ya ko yara ko laji ganewa amma za zan ce ya gaji bidon su kun is what mun ji kai rin nani zan do ne ga ji voti na je kafiri kai zan ce da zan da level na ga da ga ka foto PDP bambu ji kino ji ridan a ga ga foto PDP bambu lo ga fa gbadoyin lo ga fa gbadoyin so ku ga anye gbadoyin nan su ku anye gbadoyin ga je kafiri logic ya takfir bi talazumi rikici dana zaɓatar sa kwanye ba bai na gai kafirin wa mai tun muminan mutane dan faje za wuji a nama khalidan fiya wa ga zuba Allah ne su kwa ji fushi biyu wuce malawu ga yabona su kwa ji fushi don hanyar kafiriya eh ji da wasu ko yin nafo inna la kariya lakum kila wa qala so kunna ga gabu wuce malawu da ga ga ga na zu musulunci bo abdullahi la ilaha wa ta'ala kwadi sun tija kun ji kiyayen kun kyanwa ajeja bai ga lalluyo a magan wuke ya buga dole ba sai cinan eh na tuya cigar na ba nan gole waje a lalluyo ta contradiction to da mutum ne suna da suna ke ta zuwa ku yau ku wal ilmu inda Allah so ibu ya wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh